mun ɗaga shi bakanan aliyan wuri wanda yake maɗaukaki shi ne yana sama ainihin ta hudu kamar yadda ya zo a hadisin isra'i cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya wuce da shi a daren da ya yi isra'i yana sama ta hudu shi annabi ainihin idris ba shakka can guri ne ainihin wanda yake maɗaukaki haka nan ka'ab ya ce amma idris ود الله أوحى إليه أني أرفع لك كل من مثل عملي جميع الموت أما أنا حديث وأنا مجانا ما أنا ما أتنا إنجنشي هكذا سموا على كم ما وجن كرن تاتوا نعم نعم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا وممن مَنْ حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هديناه واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا نعم الله تبارك وتعالى ta'ala ce ula'ika waɗancan da muke annabawan nan da manzanni da ulul azumi da aka jero labarinsu allazina na amallahu alaihi su ne wanda Allah ya musu ni'ima minan da daga annabawa eh? bal akwai manzanni a ciki bal akwai ulul azumi ma a cikin su din zuriyati adam daga cikin zuriya annabi adam su ka gane ko kama annabi idris ko kaga yana da cikin ayan annabi adam wa min man hamalla ma'a nuh shi kafin annabi nuhu yake idris kafin annabi nuhu shi ne min zuriyati adam wa man hamalla ma'a da kuma wanda muka dauka daga da kuma wanda muka dauka daga cikin zuriya wanda suke tare da annabi nuhu kamar annabi ibrahim da wanda suka biyo bayansa da su kaga wayannan sun zo ne bayan annabi nuhu bayan an tufa suna zuriyar yan tsiraru da suka tsira tare da annabi nuhu a cikin jirgin sa. kama da suke yayan annabi nuhu shine kamar annabi idris wa min ce ibrahim da kuma da zuriya annabi ibrahim kamar ishaq yaqub da wa isra'il da kuma isra'il isra'il shi shine yaqub sunansa kenan ma'ana isra'il abdullahi shi da ma'anar isra'il to shi kuma zuriyarsa kaga kana magana sai eh, ah, zuriyar yaqub ko kana maganar ainihin su annabi yusuf su hawi su lawi su shabbo da makamantarsu shi idris yana zuriya annabi adam ya idris yana zuriya annabi adam zuriya adam kafin annabi nu wanda suka biyo bayan annabi nu su ne annabi ibrahim da da shauransu hmm. kuma mai manhadaina daga waɗanda muka shirya sa da musa su haro da zakariya wacce bai muka zaɓa daga cikin mutane domin annabta da manzanci zaɓin Allah ne to za tutula alaihim ayatul rahman idan aka karanta musu ayoyin sarki ar-rahman na ma'ana suka ji zancen Allah wanda ya kunshi hujjoji da dalilai kharru sai su haɗi sujjadan suna masu sunkuyawa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa bukiyan suna masu kuka ga irin abin da suka ji da daga waɗannan hujjoji da kuma eh, ainihin waɗannan ayoyi Da Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan suna cikin manzanni da Allah ya ambata cikin alƙur'ani wanda ake san ko kuma da annabawa wanda Allah ya ambata alƙur'ani wanda ake san ainihin mutane zama sun san su kamar yana Allah cutar hujjatuna na ibrahima على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من قبل أي من قبل إبراهيم نعم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم هل إن الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي waɗannan su ne Allah ya su shiryayyu to ku yi koyi da shiryarsu Waɗansu su ne ah, wanda ake son lallai duk musulmi ya zama ya san su waɗanda sunayensu suka zo yanayi a cikin alkur'ani guda 25 allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko ya ba mu ikon koyi da ainihin da su da kuma hanyar su wacce suka zo da ita shine bauta allah shi kaɗai ba tare da haɗa wani da shi a cikin bauta sallallahu alaihi wasallam ibn ayan nan ya jero su haka aka aiko su ko kuma dai kawai jerin da ya a jerin tawa dole wani ya na